Kotun dai ta zauna ne bisa tsauraran matakan tsaro bisa jagorancin alkalin aro mai suna Justice Evelyn Anyadike sanariyar lalurar da alkalin na asali Justice Fatim Riman ke fama da ita. Hukumar ta EFCC dai ta gabatar da caji guda 28 da take tuhumar Alhaji Lamido da 'ya'yansa Aminu da Mustapha da kuma wani da ake kira Aminu Wada Abubakar. Hukumar ta ce tana zargin tsohon gwamnan na Jigawa da laifin cewa kamfanonin da yake da hannun jari a cikinsu sun yi ma'amalar kwangila da gwamnatin jihar jigawa a lokuta daban-daban cikin shekaru takwas yana gwamnan jihar wadda hakan a cewarta ya saba dokar ƙasa. jimlar kimanin naira biliyan guda da miliyan ɗari uku ne hukumar ke tuhuma an yi mu'amalar ayyukan kwangila tsakanin gwamnatin ta jihar jigawa da kamfanonin da suka hada da bamaina holdings da bamaina company da kuma speed international limited daga ciki akwai kwangilar naira miliyan uku da ta miliyan tara da ta miliyan ashirin da wata ta naira miliyan biyar da kuma wata ta naira miliyan bakwai sai wata kuma da aka ba da ita ta naira miliyan goma da kuma wata ta naira miliyan ɗari da ashirin da dai sauransu sai dai alhaji sulalamido da 'ya'yan nasa biyu da kuma aminu wada abubakar sun musanta dukkanin zargin hukumar kuma lauyansu mai suna opion opion ya bukaci kotun ta ba da belinsu tunda dai har yanzu tuhumar na matsayin zargi ne kawai amma lauyan hukumar afcc ya nemi kotun ta yi watsi da wannan bukata yana mai cewa da karfe biyar na yammacin jiya laraba ne suka samu takardun neman belin maimakon akalla sa'o'i ashirin da hudu kamar yadda yake bisa ka'ida a nan ne sai alkalin ta bukaci mr opion opion da ke kare alhaji sula lamido ya sake mika takardar neman belin ga alkalin wucin gadi da ake sa ran zai gudanar da aiki a cikin hutu tunda daga gobe juma'a ne alkalan kotunan tarayya za su tafi hutun shekara-shekara na kimanin watanni biyu hakan ta sanya justice evelyn ta umarci a miƙa waɗanda ake tuhuma zuwa gidan wakafi kafin alkalin wucin gadi ya ba da belin su mai yiwuwa kafin ko kuma a cikin mako mai zuwa the courts the judges should stand up to defend liberty The rule of law is that until a man is convicted, he should not be punished. Mr. Opin Opin kenan lauyan waɗanda ake tuhuma ke bayyana rashin jin daɗinsa game da wannan mataki. Shi kuwa lauyan EFCC Mr. MS Abubakar cewa yake. Za mu abun nan tare shaidunmu da takardunmu mu gabatar da su gaban kotu. Tinide Justice Evelyn ta ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 28 ga watan Satumba. wasu mutane kenan da suka yi dandazo a gaban harabar kotun ta tarayya da ke nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya